يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan ita ce matsalar da 261 wato darasi na 261 akan matsalar da al'ikarar muna cikin kitabul buyu za mu karanta hadisi na karshen bayani akan alwakala akan wakilci shine hadisi na takwas sannan mu karanta babi na gaba da babu babul iqrar وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن كربو حديث نند أبو هريرة الله يكرم سيرده في قصة الأسيف game da labarin wani mai aiki a gida ana cewa dan aiki mutum ya ɗauko wani ya sanya a gidansa ya riga masa aiki shine haka al’imamu imam Malik ya fassara a littafin muwatsa al’imamu Malik ya rawaito wannan hadithin shi ma ya fassara al da ma'anan al'ajiyar. ajir shine wanda aka yi lada da shi ya rika aiki a gida ana biyansa wanda zai rika wanki ko shara aikatau na gida na shi ake kira al’ajiyar tana yi wa aikin ma ya shafi gona da sauransu wanda ka ɗauke shi saboda ɗawainiyar gidanka shine al'asif wannan hadisin ya shahara da wannan suna kisatul asif labarin mai aiki a gidan wani ƙalar nabiyu sallallahu alaihi wasallam wato a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wakdu ya unais ugdu ya unais ala imra'ati haza ka tafi ga matar wannan ya kai unaisu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mai suna unai tasbiri na ana ba shi kadai bane akwai masu suna unai da dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wannan sahabin nashi unai ka tafi ga matar wannan fa'ini a tarafat idan ta yi ikirarin yin zina farjumha sai ka jefe ta alhadis wato ya daɗe hadisin wanda haka tsarin malamai magabata yake idan suka kawo hadisi sai kaga sun rubuta alhadis su suna nufin hadisin ba iyakarsa ba kenan wato hadisin yana da tsawo sun dade shi ne kawai illa dai kawai sun kawo mahallu shahid mutafakun alai hadisin yana sahihul bukhari a wurare daban-daban yana babul i'tiraf bi zina hadisi na 2549 da kuma hadisi na 2600 da 95 yana sahihu muslim yana babu man i'tarafa ala bi zina hadisi na 697 wannan kalmar da ta zo a wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ugdu ya unais asali da larabci idan aka ce ugdu ana nufin kai sammako amma ba haka annabi ya yake nufi ba sallallahu alaihi wasallam za ka gane ta sauran riwayoyin hadisin da aka samu akwai riwayar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kum ya unais ila imra'ati hadha wanda yana littafin muwatta kum ya unais ka tashi unais ka tafi ga matar wannan A wata riwayar kuma ya ce, famdi ya unais ala imra'ati hadha ka tafi ka samu matar wannan so kaga ba maganan ubdu kai sammako bane ba asalin ma'anar sammako annabi yake nufi ba duk da cewar kalmar al tana daukan ma'anar safiya wato ka je da safe ka yi sammako ka je ka samu matar wannan mutumin idan ta yi ikirarin cewar ta yi zina to sai ka jefe ta wato wannan ya taho ta hadisin sahabbai mutum biyu ko da dai ibnu hajar ya kawo sunan abu huraira kawai hadisin ya zo ta riwayar abu hurairu da kuma zaidu bin khalid al-juhani Allah ya kara musu yarda zaidu bin khalid al-juhani duka sun ba labarin abin da ya auku wanda shi ibn hajar bai bada labarin cikakki ba ya datse labarin illa dai yana so ya kawo maka mahallu shahid kawai game da abin da yake magana akan alwakala wakilci zai ba da hujja da wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam akan wakilci sai ya dade daidai inda yake son yayi magana akai abinda waɗannan sahabbai suka ce abu huraira da zaid bin khalid wata riwayar suka ce kunna inda nabi mun kasance wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wato ana tare da manzon Allah a masallaci faƙama rajulun sai wani mutum ya miƙe a wata riwayar kuma ya ce inna rajulan min Arabi ja a ilan nabiyyi wa huwa jalisun wani mutum daga cikin larabawan ƙauye ya taho ga annabi annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune ga muna zaune a majalisin manzon Allah wannan mutumin da ya taho faƙalu sai ya ce an shudu kallaha illa na bainana bi kitabillah sai ce ma annabi ina gama ka da Allah lallai ne kai hukunci da littafin Allah a tsakaninmu wato akwai wata akwai wata matsala tsakanina da wannan mutane biyu ne dukansu mutanen kawai suka zo majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko bai iya magana ba da iya magana ba domin ai shi annabi ba a hada shi da Allah akan yayin hukunci da littafin Allah dama aikin sa kenan saboda haka rashin iya magana ya ce ina haɗa ka da Allah ka yi mana hukunci da littafin Allah kaga kenan kamar annabi dama kan yi hukunci da wani littafi wanda ba na Allah ba wanda kuma hakan ba daidai ba ne amma mutumin ƙauye ba abin mamaki ba ne saboda haka ya sa manzon Allah bai tanka masa ba babu wani sahabi ya ce masa komi nan take abokin tafiyar nasa faƙama khasmuhu abu huraira ya ce wa kana afqaha minhu sai abokin husumarsa ya miƙe nan take sai ya miƙe ya fi shi fahimtar addini ya fi shi fahimtar matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam sai wanda ya zo cikin riwaya ta al Malik a littafin muwarfa kitabul hudud babu ma jaa fi a karu wa kuwa afkahu huma. sai ɗayan ya miƙe ya fi na farkon wato ya fi shi fahimtar addini ibn hajar a sharhin wannan hadisin cikin fathul bari mujallar na goma sha biyu shafin gari da arba'in ya ce istudilla bi husni adabihi fiski izanihi wa tarki rafki sauti shi wannan mutum na biyu sai ya zama an aka gane wato mutumin yana da ladabi ta ya aka yi aka gane yana da ladabi da farko dai kafin ya miki sai da ya nemi izini na biyu da ya daga murya ga manzon Allah ba shi ko na farkon ya daga murya ga manzon Allah ga irin kalmar da ya faɗa masa in kana al-awwalu yani rafa'a wa ta'kidi su'ala ala fikhi sai da ya nemi izini kafin yayi tambaya wa kad warada ibn hajar yace saboda ai ana cewa husnus su'ali nisful ilmi kyawun tambaya rabin ilimi ne in ka ga mutum ya iya tambaya to ya samu rabin ilimi da wannan na biyu da ya miƙe sai ya ce ajal haka ne ikubi bayyana na bi kitabillah ka yi mana hukunci da littafin Allah ya rasulullah a wata riwayar ce sadaka wato shi wannan dan uwan abokin tafiyar tawa ya faɗi gaskiya ikubi laku ya rasulullah bi kitabillah ka yi masa hukunci da littafin Allah wa azalli amma kamin izini in fara yin bayani saboda sun zo da magana ne su biyu kala sai manzon Allah ya ce kul kai magana kaga mutumin na biyu da yake yana da fahimta ya gane abokin tafiyar nasa bai iya magana ba kalmomin da ya fara faɗa ga manzon Allah sai ya gane akwai kuskure shine sai maza sai ya datse shi sai ke haka ne ya rasulullah amma kamin izini in fara magana kaga ya datse kar ma wancan ya ci gaba dan tana yiwa yayi kwaba saboda yanda ya fara maganan nan babu girmamawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wato daga murya gare shi da rashin neman izini da sauransu wanda yana nuna ba shi da kyawun ladabi da sai manzon Allah ya masa izini shi mutum na biyu kala sannan sai ya ce shi mutum na biyu don wanda ya iya magana yace inna ni kana asifan alhaza ɗana ya kasance yana aikatau a gidan wannan yana zuwa gidansa ya masa ayyuka ba a faɗi irin ayyukan da yake ma wannan mutumin ba babu wata riwaya da ta ayyana amma dai lallai wato shi wancan ya ɗauki ɗansa yana biyansa kuɗi yana mara aiki a gida haka kenan yana kusantar matan shi a nan ibn hajar da yake sharhin hadisin ya ce ko da dai a riwayar ba a ayyana ba fiye annal ibn kana haziran ya lafazin yana nuna cewar dan ma an zo da shi wannan majalisi na manzon Allah wato dan an zo da shi fa share ilai saboda haka sai ya nuna shi Ya ce ya rasulullah dana yana aikatau a gidan wannan sai ya nuna dan a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yana aikatau a gidan wannan fazana bi mura'atihi sai yayi zina da matarsa kaji rigima da ta kawo mu gaban ka faftadaitu minhu bi mi'ati shatin wa khadim saboda haka ni kuma sai na fanshi dana na bada awakai ɗari da kuma baiwa daya akwai riwaya da tazo, zo fasa'altu man la ya'lam yace sai nayi tambaya da nayi tambaya sai na dace da wanda bai da sanin addini fa akhbaruni sai waɗanda na tambaya suka bar labari anna ala ibni ar-rajma eh, wato ɗana za a jefe shi ne hukuncin kisa ne akan dana. shi kuma ɗan nasa bai taba aure ba fafta dai tumin saboda ka sai na samu shi mijin matan sai suka yi yarjejeniya akan ta'adin da dan ya masa zai fanshi wannan ta'adi zai ba da awakai ɗari da kuma baiwa ɗaya to wancan har ya yadda an karɓa ya ce sun masa alto da jalamin ahalin ilimi sai kuma na tambayi wasu mutane masana wanda anan babu wata riwayar da ta nuna sunayensu wannan yana daga cikin halayen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya aikata wani abin kunya ba sa faɗin sunan shi yanzu kaga da sun faɗi sunan da za mu sani amma ba su ma kira sunan mutumin ba da uban yaron da mijin matar da aka yi zinar da ita da waɗanda suka ba da fatawar farko da kuma waɗanda ya sake tambaya kashi na biyu ba wanda aka kira sunayensu ya ce to na tambayi wasu masana daga baya ba akbaru ne sai suka bani labari anna ala ibni jalda mi'atin hukuncin da yake kan ɗana tun da bai taɓa aure ba za a masa bulala ɗari wata gari ba amin kuma za a raba shi da gari tsawon shekara guda shi ne a tagrib za a sa ya bar garin ya koma wani gari ya dinga zama sai ya shekara guda kafin ya dawo wannan garin wa ala imra'atihi ar-rajma su waɗanda na tambaya kashi na biyu suka ce matar wannan kuma hukuncin jifa ne a kanta saboda ita matar aure ce amma shi yaro bai taba aure ba don haka bulala ɗari za a mara sannan za a raba shi da wannan garin wannan fatawa ta biyu da aka yi mana to ga wancan na farko shine muka ce tun da ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan mu tafi madina mu je mu same shi mu yi mata tambaya kaji abin da ya kawo mu suke gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ita ce riwaya ta da tafi shahara dan hadisin ya taho da lafuzza daban-daban riwaya ta al-Imam Malik wal aksar shine wanda muka karanta a yanzu wa innamar rajmu ala imra'ati matarsa ita ce za a jefe saboda ta taba aure amma yaron tun da bai taba aure ba ba za a jefe shi ba sai dai za a masa bulala gari sannan za a raba shi da wannan gari tsawon shekara guda da wannan mutum na biyu ya gama magana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda raina yake hannunsa na bainakuma bi kitabillah lalle zan muku hukunci zan yi hukunci tsakaninku da littafin Allah jalla Zikiru. wannan a wata riwaya ke bai na bainakuma bi kitabin Lahi, jalla Zikiru. sai manzon Allah ya ce al-mi'atu shatin wal khadim raddun alayka awakai 100 da ka ba mijinta da mai hidima baiwa an mayar maka da abinka wato dole ya dawo maka da kayanka kaga wannan ya nuna cewar ba a ba da kuɗi saboda a kwaci mai laifi a karantarwar musulunci dole ne a tsaye da hukuncin Allah a kansa kawai sa abu na farko da manzon Allah ya ce raddun alaika waɗannan awakai guda ɗari da baiwa da ka bayar an maida maka wa'ala ibnika yaronka da ya yi zinan jildu mi'atin za a mar bulala ɗari wa tagribu amin kuma za a raba shi da wannan gari tsawon shekara guda sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wabdu ya unais unaisu bin bahaq al Aflabi yana zaune shi unaisu din nan yana cikin waɗanda suke tsaye da haddi a zamanin manzon Allah domin akwai waɗanda shugaba yakan zaba idan za a yi ma wani bulala ke wani zo kai unais yana ciki manzo Allah sai ce unai ugdu ala imra'ati haza ka tafi ga matar wannan fa in itarafat idan tayi ikrari farjumha sai ka je ta to kaga labarin yanda ya faru har zuwa karshen sa saboda haka Abu huraira yace fagada alaiha sai kuwa unaisu ya tafi ga wannan matan fa atarafat kuma tayi ikrarin tayi zina din fara jama'a saboda aka sai ya jefe ta wannan shine hadisi amma ibnu hajar sai ya dan datse shi ya kawo mana abinda muke bukatar mu sani al-imam an-nawawi yace in kai la'akari da yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alƙalanci yanda ya hukunci saboda wannan wato abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a wurin ba a matsayin mai fatawa ba ne ba a matsayin malami ba ne mazan Allah ya yi hukunci ne a matsayin alkali a wannan wurin saboda ya kaji ya ce a ji a tsaye da haddi malami ba zai haka ba so shi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karantar da mu matsayin mai fatawa yakan karantar da mu a matsayin mai tsaye da haddi saboda haka wannan misali ne na yanda annabi ya gudanar da shari'a a kotunsa Allah ya samu gani kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam bisa ga bayanin waɗannan sahabbai ya yarda yaron ya yi zina ya aka yi alhali cikin bayanin gaba ɗaya ba a ce yaron ya yi magana ba aiko yaron ba a ce kai ka yi zina ya ce eh, ya yi ba a tambaye shi ba ma mazan Allah bai ma tambaye shi ba shi ne sai al'imamun nawawi da yake sharhin wani hadisin yace wannan hadisin mahmulun ala annahu alima anna al-ibna kana bikran da farko dai cikin bayani manzon Allah ya fahimci yaron nan bai taba aure ba wa annahu tarafa bizina yaron yayi ikirarin yayi zinan amma taya aka yi aka hukunta zina akan yaron alhali bai yi magana ba qarinatu i'tirafihi huduruhu ma'a abihi ai da shi da babansa suka zo gaban manzon Allah ga maganar da ake yi a kansa kuma bai tanka ba ashe wannan ya nuna kenar sukutuhu amma nasabahu ilai yayi shiru ga abin da aka danganta gare shi kaga wannan ya tabbatar da yayi ikirarin wannan laifi da ake faɗa cewa yayi yi. amma al-ilmu bi kaunihi bikran fa waqa farihan min kalami abihi babansa ke bayani baban yaron ke bayani ya ce ɗana ya yi zina da matar wani yaron ya yi shiru ga magana ta ƙari sannan baban ne ya tabbatar da yaron bai taɓa aure ba ya ce kana ibni ajiyar limar ake haza wanda ke nuna cewa ibni lam yi eh, eh, ibni lam wato yaronsa bai yi aure ba tunda yaronsa bai yi aure ba kaga kenan hukuncin bulala ne yake kansa ba hukuncin jifa ba ne. wanda wannan hadisin hakika yana da matsaloli da dama amma ibn hajar shi kansa bai kawo shi a nan don maganar haddi din ba don bai kawo shi a kitabul hudud ba ya kawo shi a kitabul buyo karkashin cinikayya yana magana ne a kan wakilci illa iyaka saboda aka yi sa sharhin hadisin ba zai yiwu a wannan babin ba sai an shiga kitabul hudud insha Allah amma dai akwai matsaloli guda hudu muhimmai game da wannan hadisin da farko me yasa ibn hajar ya kawo shi abin da yasa ibn hajar ya kawo shi saboda ya magana akan wakilci in ka lura wannan babin da muke cikinsa ƙarshen babin kenan akan wakilci wato wannan hadisin ke nuna cewar ana wakiltar shugaba ta wajen tsayar da haddi Shi ne ta ce hikimar da ta sa Ibn hajar ya kawo hadisin a wannan babu don ya ɗauko ne ma ta yadda alimamul imam al-bukhari yayi babi kai. don in ka dubi sahih al-bukhari akwai babul wakala fil hududi babul Wakala fil hududi Ibn hajar kuma ya yi sharhin sahih al-bukhari wanda ne fathul bari mai littafin bulughul maram da haka sai ya zama ya ɗauko daga hikimar al'imamu bukari al'imamu bukari ya yi babi babi akan cewar ana wakilci ta tsayar da haddi a sunar manzon Allah sai ya yi babi a kai ana iya wakilci ta wajen tsayar da haddi to wannan ya sa shi kun ibn hajar ya ɗauko hadisin sai ya sa a nan a ƙarƙashin bayani akan wakilci don ya nuna cewar wakilci yana shiga hatta ta sashin tsayar da haddi sannan kuma al-Imam Bukhari ya sake kawo hadisin a wani babi a cikin sayar Bukhari ya masa babi babul i'tirafi zina. babin ikirari da zina mutum ya yi ikirarin ya yi zina sai ya yi babi a kai. da saboda haka sa Ibn Hajar sai ya kawo hadisin a ƙarshen babin nan a bulugul Maram kuma ya zama daidai farkon babun al kaga kenan wannan hadisin ya dace da wakilci ya dace da ikirari don haka yasa kaga babi da yazo a gabansa sa babul ikrar babi akan al ikrar don haka hadisin ya dace da waɗannan babuka guda biyu babi na alwakala da kuma babi na al ikrar abu na biyu kamar yadda hadisin ya nuna cewar idan mutum bai taba zina ba hukuncin bulala ne dari. Eh, saboda aya ta biyu ta suratun nur tuwa wazani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda banda wannan ya samu ittifakin malaman suna gaba daya duk wanda bai taba zina ba aka sami shi da laifin zina hukuncin bulala ne dari a kansa to amma abu na biyu shine annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hukunta tagribu amin bayan an yi wa mutum bulala za a raba shi da gari tsawon shekara guda a nan ne malaman suna aka samu sabani game da fahimtar su dangane da wannan wanda abin da ya zo cikin fahimtar alimamu malik shine wannan ya shafi namiji bai shafi mace ba za ka gani a almasu a tulfikiyya mujallar na goma sha shida shafin gari uku da biyar magana mai tsawo game da fahimtar malaman suna a game da dangane da raba mutum da garinsa saboda zina bayan an masa bulala ɗari zai bar wannan garin sai ya shekara guda inna tagriba juz'un min haddiz eh, yani zina aibal raba shi da wannan garin shi ma wani yanki ne na haddin zina da ake masa wa huwa wajibun fi rajuli duna almar'a ya shafi namiji banda mace wannan shine fahimtar al-Imam Malik fala tughrab khashyatan alaiha ita mace ba za a raba ta da wannan garin ba don ƙarshen ta daɗa lalacewa amma shi za a raba shi da wannan gari yan bagi hafsun rajuli wujuban fi fahu ga mazhaba ta imamu malik idan ma an raba shi da garin ba wai zai tafi wani gari yayi walwala bane can ma tsare shi za a yi wato misali mutum ne aka sami da laifin zina a nan idan an masa bulala ɗari to sai a kai shi kurkuku a wani garin ba a nan ba tsare shi za a yi sai shekara guda kafin a sake shi wallahi akwai hikima dangane da wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta in ka dubi a sharhul mumti na ibn al-usaymin mujallad na shida shafin 172 wato ya kawo magana akan hikimar da ta sa aka ce a raba mutum da garin da aka same shi da laifin zina akwai hikima saboda nisantar da shi daga wato ainihin wanda suke zina kaga idan aka raba su to an taimaka mar don in aka bar shi a wannan garin to ba mamaki shaidan ya sake shiga tsakaninsu su ci gaba da wannan aiki akwai riwaya da ta zo a sahihul bukhari babu hal ya amurul imam rajulan fa yadribul hadda hadisi na 6859 annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya unais ugdu ala imra'ati hadha ya kai unais ka tafi ga matar wannan fasalha idan ka je ka tambaye ta ka ji wannan riwaya bazan Allah ce idan ka je ka tambaye ta fa in itarafat idan ta yi ikirari farjumha to sai ka jefe ta fa atarafat unaisu da ya tafi gare ta sai ta yi ikirari jama'a saboda haka sai ya tsaye da hukuncin rajama a kanta wannan hadisin yana sunan abi dawud sunan tirmizi sunan nasa'i littafin hadisi da yawa wanda hadisi ne babu shakka wanda ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana dauke da ilimi mai yawa uh, mas'ala ta uku al-imam an-nawawi yana sharhin wannan hadisin yani sharh sahih muslim juz'i na 11 shafin 350 fa yu'arrifuha unaysu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine in itarafat idan ta ta yi ikirari wato a sanar da ita halin da ake ciki shi ne shine ma'anan fayu'arrifuha yani unai. idan unai su ya tafi ya samu matan zai ba ta labari Shi ne sakon manzon Allah in yazo zai same ta ce, wance bi anna laha ku haddun kasafi? wance akwai haddi na kasafi da aka yi miki an yi kasafin cewa an yi zina da ke fatutalabu bihi aw ta'fu anhu kina da damar ki nemi a tsaye da haƙƙi saboda haka za a yi mutumin nan bulala ko kuwa kina da damar ki yafi sannan kina da damar kuma ki tabbatar kin yin kaga kaga rahama ta Allah subhanahu wataala ba wai zuwa za a yi kama matan a jefe ta ba saboda haka sa, a wannan riwaya manzo Allah yake in ka je ka tambaye ta ka ba ta labari shine eh, ine i'tarafat idan ta sani ta yarda a ƙarar ta tabbatar ta yi zina to shi nan wala ya ji alaihi haddul kazab dama sakon shi ne an yi ƙage ana yayata cewa an yi zina da ke akwai haddin kazafi wanda yake kan wanda ya yayata wannan labari a sanar da ita to idan ta ce e ta yi zina bal yajibu alaiha haddu zina wa huwa rajul kaga kenan haddin zina ya tabbata a kanta li'annaha kan musana saboda matar aure ce ta taba aure fa zahaba ilaiha unaysu saboda haka sai unaysu ya tafi da ya tafi ya samu wannan matar ya ce mata kin ji ga labarin abin da ke faruwa bata musanta ba fa atarafa bizina sai ta yi ikirarin ta yi zina wato imanin mutanen ya bambanta da imanin tana da damar ta karyata, hakika don akwai waɗanda sun karyata a gaban mazan Allah eh, sun yi zinan amma suka karyata a gaban annabi sallallahu alaihi sallam. duk da cewar sun sani Allah zai iya sanar da annabi gaskiya saboda haka tun da ta yi ikirari fa amara annabi bi rajmiha fa rujman sai manzon Allah ya yi umarni aka jefe ta a nan kaga unaisu ya wakilci manzon Allah dalilin kawo hadisin ababin nan kenan idan aka ce ana zargin zina ga wani ba a tsaye da haddi a kansa sai ya yi ikirari don ya yi ikirari to shi kenan domin akwai hadisin da ya zo cikin sunan abu dawo sunan sa'i hadisin abdullahi bin abbas anna rajulan aqarra bi annahu zana bi imra'atin wani mutum yace yayi zina da wata mata fajala da hunna biyu mi'a manzo Allah ya sa aka yi mai bulala ɗari sun masa Allah mara sai manzo Allah ya ce a tambayi matan faƙala sai matan ta ce ka zaba ƙarya ya mai fajala da hu saboda aka sai aka dawo kan mutumin aka ƙara mar bulala tamanin na me na ƙazafi wancan na ya yi ikirarin ya yi zina bulala ɗari ne na biyun fa ya yi wani kaga bulala ɗari da tamanin kenan al-imam hakim ya inganta hadisi amma akwai malaman da suke ganin yana da rauni zaka gan shi a ba'i fa sunan nabi dawud hadisi na 4467 eh abu na hudu ibnu hajar a sharhin wannan hadisin ya tako kadan daga cikin fa'idojin da hadisin yake dauke da su wani kasiratun jiddan suna da yawan gaske ba mamaki zamu sake zuwa ga wannan hadisin idan an taho magana akan haddin zina yace hadisin nan yana karantar da mu abubuwa da yawa daga ciki akwai alkasamu alal amri li ta'kidihi karanta akan abu ba a nemi karantsan ba amma karantsa saboda ka karfafa abin wannan shine abin da annabi yayi lokacin da mutum ya bada labari sai manzon Allah ya ce ya rantsa da wanda ransa ke hannunsa zai hukunci tsakanin su da littafin Allah kaga manzon Allah ya rantsa saboda ya karfafa domin abin da suka zo tun daga kauye abin da ya kawo su kenan suna so a tsaye da hukuncin Allah a kansu shi ne sai manzon Allah ya ce to lalle zai tsaye da hukuncin Allah a kansu sai ya tabbatar da hukuncin da malamai kashi na biyu suka ba da fatawa gare su a can ƙauyen nasu ne sai ibnu hajar ya ce man ta'assa bihi min al-hukam fi zalika yuhmal idan aka samu mutum yayi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ta tsarin yanda manzon Allah ya gudanar da wato alƙalancinsa wato abu ne wanda yake mai kyau misali a nan lokacin da suka zo eh, mutumin nan yana jawabi manzo Allah bai katse shi ba mutumin nan ya yi bayanin har zuwa ƙarshe wanda haka ake son alƙali ya zama kada ya ringa datse mutum manzo Allah bai daka martsawa tsawa ba shi mutum na farko wanda ya ɗaga murya gare shi amma annabi bai masa tsawa ba annabi bai masa faɗa ba ya kyale shi hilm ko alaman yukhatibuhu bimal ula khilafuhu eh, eh, yani khilafuhu wanda hakurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa mutumin nan da ya ce ah, lallai ne ina haɗa ka da Allah ka yi mana hukunci da littafin Allah don na kasa ce ga manzon Allah wannan kalma amma duk da haka manzon Allah mai hakuri ne mai dauriya ne bai ce komai ba kamar la yan za'iju li qawli al-khasm masalan ihkum bainana bil haqq mutum ne ya zo gaban alkali ya ce kai mana hukunci na gaskiya fa na gaskiya kaga kamar yana cewa alkalin yana dan hukunci na murdiya amma duk da haka annabi sai bai damu ba ya nuna cewar mutanen da za su zo gabanka iri-iri ne akwai mai fahimta akwai mara fahimta wa annal imam eh, ya ce wa fihi anna husnal adabi fi mukhaqabatil kabir yaktabi taqdima fil khusuma idan ya zama akwai wanda ya fi kyawun ladabi akwai wanda ya fi fahimta to gabatar da shi akan wanda ma yake da shekaru shine mafi dacewa ko da babba ne in ya zo bai iya magana ba karami ya fi shi iya magana to karami ya fi dacewa ya don kar ya kawo surkulle walau kanal al-mazkur masbukan wa an lil imam an ya'zana liman sha'a min al fi da'wa sun taho da damuwa idan aka zo gaban alkali alkali yana da damar ya ce mai kara ya fara magana kuma yana da damar ya ce wanda ake karin ya fara magana manzan Allah kaga abin da yake nan wanda ya fara karan ba shi ya yi bayanin ba wanda aka zo ana kara shi ne wanda ya bayani manzan Allah ya bashi damar ya magana so wannan ba laifi ba ne. mutuka sun taho a tare suna wuri guda wa amkana anna huma yadda yadda'i ya zama kowane da abin da yake korafi to kana da damar ka gabatar da wanda duk wato ya dace a fahimtar ka ya fara magana Wasu واستهباب wal المدعي hakim wal alim fil الكلام wannan labari yana nuna mana mustahabi ne idan za ka yi magana gaban sarki ko a majalisi ko za ka yi tambaya da farko ka nemi izini saboda abin da shi wannan sahabi yayi kenan yace kamin izini in fara magana sai manzon Allah ya ce na maka izini a shiga ga neman izini a majalisi abu ne wanda ke da asali a sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ويتأكد ذلك إذا ظن أن له أذرا وفيه أن من أقر بالحد وجب على الإمام إقامته عليه wannan hadisin ya tabbatar mana idan mutum ya yi ikirarin ya yi laifi to dole sai ya tsaye da haddi ba a neman shaida saboda ya yadda ya yi laifi da kansa ya yi ikirari walau lam ya tarif musharik hufi zalika ya ce ya yi zina da wata to ba sai waccan ta yadda an yi zinan da ita ba tun da shi ya yi makansa ikirarin ya yi zina wajibi na tsaye damar haddi wancan kuma idan ta musanta zinan to kaga za a dawo haddin kasafi kuma sai an kara mar tamanin saboda ya yi ma wancan karya amma bulala ɗari na ya yi makansa ikirarin ya yi zinan yace wa annal mukaddara allati la ta'tadu al la tukallafu al-hudur li majlis al-hukmi wannan ya nuna mana a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a tilasta mata su zo kotu yanzu kaga ita wannan matar an yi hukunci ba ta wurin maimakon annabi ya ce ku je ku zo da matar matar aure ce fa tana gidan aure sai manzon Allah ya ce unaisu bi ta gidan aure saboda daraja hurumi na aure ka bi ta gidan auren saboda tana yiwuwa in ta zo ma gaban majalisun manzon Allah ba za ka iya magana ba ba kowa ke iya magana a gaban jama'a ba to amma wannan ya gwada cewar ana wakilci a haddi ana wakilci a haddi in banda haka da annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce a zo da ita ne amma duk da haka sai manzon Allah ya ce ah, ma'unai ya tafi ya sami ita wannan mata ya mata tambayoyi bal yajuzu an yursala ilaiha man yahkumu laha wa alaiha wanda dalilin haka yasa al-Imam an-Nasa'i musamman in ka dubi sunan an-Nasa'i tarjamar da yayi mababin da ya kawo hadisin nan shine wato cewar ita matar aure a bi ta har gida a yi mata shari'a maimakon a zo da ita kotu wannan yana daga adalci na musulunci wa anna yawfihi anna sa'ila yadhkuru kullama waqa fil qifa sannan wanda ya nuna cewar idan za a yi shari'a to dole fa sai an yi bayani filla filla duk abin da ya faru daga farko har ƙarshe wanda shine abin da wannan mutumin yayi bayani gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hamal mufti a wilhakin الحاكم من ذلك ما يستدل به على خصوص الحكم في المسألة saboda in ba a bayyana yadda al'amari ya auku daga farko dalla-dalla ba shi alƙali ba zai gane ainihin fuskar shari'ar ba amma idan aka yi bayani to zai iya ganewa saboda aka yi sa magana a kotu da magana a asibiti ba a ragewa idan ka je gaban likita ba za ka ɓoye wani abu na damuwa ka bayi sai ka yi bayanin ko ne ne ke damun ka saboda me gwargwadon ka gwargwadon fahimtar da likitan zai yi game da cutarka so haka alkali yake kuma haka ma malami yake ta wajen fatawa idan kana da tambaya dole sai ka yi bayani filla filla sannan sai baka amsa da ta dace da bayaninka to sai ibn hajar ya ce yustafa da minhu alhassu ala ibadil ajnabi min al'ajnabiya mahama amkana wannan hadisin yana karantar da mu mu nisantar da mace daga namiji gwargwadon iyawarmu duk inda za mu iya nisantar da tsakanin namiji da mace to fa mu yi wannan yana fatul bari saboda abin da ya faru kenan abin da za ka lura a zamanin annabi fa kenan wani ya ɗauki namiji ya aje a gida yana mara aiki ga abin da ya au ya yi da matar gidan a zamanin manzan Allah ta zamaninmu ba shi ne ya ce ibadul ajnabiyyi min al ajnabiyyati mahma amkana gurgudun iyawar mu ni kokarin nisantar da namiji wato tsakanin namiji da mace matukar ba maharam maharami bane li'an al isharata qad tufdi ila al fasadi ibn hajar yace domin zaman zamantakewa yau da gobe zaman mace da namiji yau da gobe yana isarwa ga fasadi wai tasawwar biha shaytanu ila al ifadi wanda shaydan yana amfani da wannan damar ya kai ga gurɓata ainihin zaman aure wanda kuma haka ne shekaran ce akwai wanda take mun tambaya ma'aikaciya ce tana cewa a ofishinsu an tura su wani aiki wani gari saboda haka da ita da mai gidansa sun tafi wannan garin in a ce mai gida na ofis kenan shi mijinta saboda haka dama aikinta ya sa za ta yi wannan tafiya bayan da ya iya saboda haka ta yi tafiyar lokacin da suka je wannan gari ya zama ofis ɗin sun kama musu hotel inda za su kwana domin aikin ba za a dawo a ranar ba ogan nata na ofis ya nace mata sai da ya lalata da ita ya kwana da ita to sun dawo gida wannan ya riga ya wuce shekaran jiya ba amma hankalinta ya kasa kwanciya gashi ta dawo gidan aure ta tabbata ta ci amanan mijinta to shine damuwar ta mata yawa take tambaya ta shin yanzu wai ta gaya wa mijin ne ko yaya so irin wannan baka kirga shi abinda ke aukuwa a wannan zamani baya kirguwa da zaran mun bar dokan Allah to ko ba za mu ji daji ba wannan ka'ida ce idan muna son mu ji daɗin rayuwa to sai mun bi Allah mun bi manzonsa amma matukar mun saba ma Allah sannan mu ce za mu ji daɗin rayuwa ƙarya ce ba zai yi ba saboda wanda ya yi rayuwar Allah ya ce wa inna lana lal'afirata wal'ula da duniyar da lahira duk mu ce shi ya tsara duniyar ya tsara lahira ya ce ku raba mace da namiji a yanzu sai aka ce ai ƙauyanci ne wayewa ya kai a haɗa ko to wanda ya yi duniyar ya ce ba hakan ba ya za a yi ko mu saba mar mu ji daɗi Allah ka tsare mu da aka sai mu je babi na gaba ya ce babul ikrar اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله فاسألوا أن hajar ya kawo babu da iqrar bayan wani hadisun wato babi akan al'ikirar. Al'ikirar al kalmar larabci wato shine ne al’ibanu lil haqq mutum ya tabbatar ma kansa gaskiya ne ikirari da Hausa Hausa eh, ikirari da larabci al'ikirar kusan duk abu ɗaya ne wato mutum ya tabbatar ma kansa laifi al'i'tirafu bihi al'iz'anu lil mutum ya tabbatar da wani haƙƙi a kansa mutum ya yi ikirari bi ma'ana ya sanar da cewa laifi yana kansa wani shi ake ce mai ikirar to malamai suna da wani karin magana suke game da wajen abin da ya shafi haddi suna cewa al-iqraru aqwa adillatil isbati aka wa a adillatil isbati idan a kotu ana neman tabbatar da aukuwan abu wace hanya za a bi a cikin hanyoyin da ake bi a tabbatar da laifi babu hanyar da tafi karfi kamar mai laifi ya ce ya yi an gama da ka faɗa a kotu ka ce ka yi to ka hutar da kotu saboda duk wata hanya da ake bi na a tabbatar da laifin yanzu kaga kawo ka hutar da su ba sai an bi a wannan hanyar ba saboda haka yasa a shari'a ake cewa cikin dalilai na tabbatar da aukuwar abu ikirari shi yafi karfi har ma ana cewa al-i'tirafu sayyidul adilla shu jagoran dalilai wato shine ikirari don haka idan aka ce ikirari ana nufin mutum ya faɗi labari makansa wannan ya zo cikin mawahibul jalil kamar tarihi na masabata limamu malik yana mujallar na biyar shafin da ribi da goma sha bakwai yu'arrifu bi annahu ya'ani jabu hukumu hukmu hi ala qa'ilihi mutum ya bada labari wanda ke nuna gaskiya ne akan shi ya yi wani abu eh, ya zamanto bi lafbihi au bi lafzi na'ibihi ko dai shi da kansa ya tabbatar ko ya wakilta wani wanda zai tabbatar akan shi yayi saboda haka a nan ikirarin wakili shi ma ana tabbatar da shi a matsayin ikirarin mutum wannan yana cikin alfawar kihudawani mujallar na biyu shafi na 402 uh, don haka ikirari shi ne jagora ta wajen tabbatar da akuwar laifi abinda zai gwada maka matsayin ikirari wanda ya zo cikin bayanin ibn al-usaimin a littafin asharhul mumkin yana mujallar na shida shafin 72 ibn taymiya ya dubi tarihi tun daga zamanin manzon Allah har zuwa zamanin shi wanda an samu shekara 700 yace lam yathbuti zina an tariqi shahada ala ahdin nabi ila ahdina yace ba a taba tabbatar da zina ta hanyar shaidu ba tun daga zamanin annabi har zuwa zamanin mu yana faɗa al-shi ibn taymiya a zamanin shi ba a taba tabbatar da zina ta hanyar shaidu ba kasan idan aka ce shaidu mutum hudu ne aiko su za su tabbatar da wane ya yi zina da wance a samo mutane hudu kowa ya ba da shaida ya tabbata wannan ya ce tsawon shekaru 700 dinnan ba taɓa samu ba shi ne sai shi ibn al-usaimi ne ce wa iza lam yasbut min ila zakar waqti inji ibn al shi ma ya rasu Allah ya musu rahama yace to idan zinan bata tabbata ba ta hanyar shaidu tun daga zamanin manzon Allah zuwa zamanin shi ibnu taymiya yace fa kazalika la na'lamu annahu sabata bi tariqi shahadati ila yawmina sai ibnu al-usaymin yace to mu ma iya karatun da muka yi ba mu taba ganin zinan da aka tabbatar da aukuwanta ta hanyar shaidu ba tun daga zamanin ibnu taymiya zuwa zamanin yanzu kaga an samu shekara 1400 kenan saboda kusan zaka ce ba a taba samu. labari ingantacce da ya nuna an yi hukunci a kan zina ta hanyar shaidu ba Yadda Allah Ta baraka wa ta'ala ya tsara a cikin alkur'ani sai ce me yasa li'annahu sa'abun jiddan saboda tabbatar da zina ta hanyar shaidu guda hudun nan yana da wahalan gaske saboda sharuɗan da Allah ya gindaya wato shi Allah da ya waɗannan sharuɗa yi ne don ya ƙawatar mana shiga haƙƙin wani ɗan adam Allah Ta baraka wa ta'ala shi ake saba ma kuma Allah yake rufe asirin bayi Allah yana nisantar da mu abinda shi bai fallasa ba mu yi kokarin fallasa saboda kai sa Allah ya ce idan ko buku yarda ni na sani ba to in za ku ba da shaida ku ba da shaidu hudu kowa sai ya gani in ba a yi ba Allah ya ce wa illam ya tubi shuhada'i in ba su zo da waɗannan shaidun ba ula'ika inda Allah humul kazibuna a wajen Allah dukkan su makareta ne to kaga kenan dole sai an kawo shaidu hudun nan kafin zai ta tabbata sai ce don haka lizalika la yasbutu haddu zina bi shuhudin abadan wannan ya zo cikin fathu zijjalal yana sharhin hadisin da muka karanta wato hadisin Abu Huraira yana mujallal na shafin 190 Ibn al-Usaymi yace la yasbutu haddu zina bi shuhudin abadan wala abunhu sabata ya ce tabbatar zina har a yi haddi a kanta baya aukuwa ta hanyar shaidu yana da wahala ya ce shi bai ma yi tsammanin hakan ya taba aukuwa ba saboda sharuɗin da Allah ta baraka wata ala ya sa sai ya ce to amma lakin lauƙala lana ƙa'ilun a yanzu wani zai iya zuwa sai ya ce yumkinul ana yusbit bimaza bi ya ce a to ai yanzu zamanin annabi babu kyamara babu bidiyo musamman yanzu akwai kyamara da za a sa na leken asiri a ɗaki abinda duk ake aukuwa ana gani koko ana jin sauti ka zo da shi kotu shin ya isar ya ce lalala la ya subutu bit taswiri ka zo kotu da hoto ba za a yi aiki da shi ba ka zo kotu da bidiyo karara gashi nan wane na zina da wanci, a ƙa'ida ta Allah ba za a ɗauka ba kuma cikin ikon Allah wannan ya tabbata adalci ne na Allah subhanahu ta’ala. saboda yanzu ba abin da ba a yi shine ne Ibn al yake cewa li'anna kama ma yusamma bil dablaja da larabci suna kiran shi dablaja wato ana ce mar eh, photoshopping bayan da ba za a yi ba wato a canza hoto a ƙara surar wani kai in ka gani sai ka ɗauka hakan alhali ba gaskiya ba ana iya tsarawa in mutum ya ƙware ta wannan sana'a to yana iya haɗa hotuna ya fitar da surar wani da ka gani sai a ce ai wani ne gashi na yana lalata da wata alhali ba shi bane wani ne ya zauna ya tsara abin hatta bidiyo kansa a yanzu ana mara ana iya tsara bidiyo a yanko kan wani a dora kan wannan shi kenan ka gani wani na lalata da wani da wata alhali kuma ba gaskiya ba saboda ka idan Allah ya yi hukunci kar ka yi tsammanin zamani zai goge wannan hukunci duk ilimin da zamani ya zo sai dai ya karfafa ma hukuncin Allah ta ka ta'ala ba dai ya raunana hukuncin Allah ba na haka baka cewa yanzu da akwai bidiyo ya wadatar ba sai an nemo shaidu hudu bala ba ma nan ba dna wanda ake gwadawa ba ka isa ka yi amfani da shi wajen tabbatar da ɗanka a shari'ar musulunci ba abinda shari'a ta nuna matuƙar matarka ta haihu ɗanka ne a sai an je asibiti an yi gwajin dna wannan aikin banza ne matukar matarka ta haihu ɗanka ne idan ba ka yadda da wannan ɗan sai ku yi li'ani wanda shi ne hukuncin Allah in kun yi li'ani sai a raba ka da wannan da amma ba za ka ce ai yanzu akwai shortcut za mu iya zuwa a gwada ainihin kwayar halittar yaron za a gane jini na ne ko ba nawa ba ne wannan aikin turawa ne kuma karka manta ana iya shigar da ƙarya a wannan tafarki wallahi ya sha aukuwa ya sha aukuwa daga baya mutum ya yi nadama Allah shi kare mu saboda ka almuhimmu yumkin an ya akudu min haza wa min haza ibn al-usaymin yace su turawa suna haɗa hotuna suna har harhaɗa bidiyo wa yukawwinu na sura su fitar da sura guda ta kama wanda ke kama da wani mutum saboda a bata shi kasan makiyinka ba abin da ba zai ba saboda ka ana iya hada wannan sura a hada wancan sura ko a hada wannan bidiyo da wannan dan dai a samar da abin nan sai ce falasna ala yaqinin hatta fit taswir mushkil ba mu da yaƙini hatta a hoton da kake gani hatta ta bidiyo ɗin akwai mushkila saboda ka asali hukuncin Allah shine wanda ke raba gardama wal haddu la budda fihi min subutin kafin yi haddi sai an tabbatar da laifi ya za a tabbatar da laifi Allah ya ce sai an kawo shaidu hudu saboda kai sa zina tabbatar da ita ta hanyar shaida abu ne mai wuya fa idan idza qulna bi annahu la budda min an yuqima al muqirra ala ikrari nan kar mu manta a lokacin da wani ya kawo ƙara gaban manzon Allah ya rasulullah ya ga matarsa na zina manzon Allah ya ce sai ka kawo shaida ko amma bulala shaidu hudu ya ce ya rasulullah mutum ya tarar da matarsa na zina ya je nemo shaidu sai manzon Allah ya ce na'am haka manzon Allah ya faɗa saboda gaskanta Allah tabaraka wa ta'ala manzon Allah ya ce kwarai ne kada kai bayan da iya don haka hanya guda da ake iya tabbatarwa ita ce ikirari da zaran mutum ya yi ikirari to an gama ya hutar da komai saboda ka ta al'ikirar yake da muhimmanci don haka sai kawo wannan hadisin don ya karfafa imaninmu an abi zarrin radiyallahu an kala an karbo hadisi daga abu zarri abu zarri ya ce kala rasulullah wata rana manzon Allah ya ce min qulil haqqa ka faɗi gaskiya walau kana murran ko da ta kasance mai daci ka faɗi gaskiya ko da ta kasance mai daci wannan hadisin ibnu hajar ya kawo shi ne dan ya kwadaitar da mu akan tabbata akan gaskiya ko da gaskiya tana da daci ya misalin sa shine labarin ita wannan mata wannan mata da labarin ta ya gabata a lokacin da manzon Allah ya aika unaisu tana da damar ta ce ƙarya ne kuma an gama amma saboda ƙarfin imani ta ce la gaskiya ne ka mutu akan hukuncin Allah akan kana gaskiya ya fi akan ka rayu rayuwa ta makareci saboda ka yi sabu ta ƙarya ta mamman Allah ba ta ce gaskiya ne da ta tabbatar da wannan aka da mata ya ce sahahahu ibn hibban fi hadisin Tsawid. ibn hibban ya inganta wannan hadisi cikin wani wato hadisin wanda yake yana da tsawo hadisin yana sahihu ibn hibban hadisi na 361 da kuma 449 babu zikir istihbab lil mar'i an yakuna lahu min kulli khairin habbun hadisin kamar da ibn hajar ya faɗa yana da tsayi sai ya dace shi ya kawo wannan muhallin shahid kawai ka faɗi gaskiya ko da ko gaskiya tana da daci hadisin abu idris al-khawlani an abi zarrin zan karanta hadisin yanda ya zo a littafin abu zarar gifari ya ba da labarin wannan hadisi ya ce da kantul masjid akwai lokacin da na shiga masallaci wato wannan tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana makka abu zarar gifari ya shigo masallacin harami fa idza rasulullahi jalisun wahdahu yace sai ga manzon Allah yana zaune shi kadai Abu Zar al yace kai alhamdulillah yau ya samu garaba saboda ya samu wata dama da zai yi wa annabi tambayoyi lokacin da na zo ina isowa inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kala sai manzon Allah yake ya aba zarrin inna lil masjid tahiyya ya kai abu zarrin masallaci na da gaisuwar yana da gaisuwar sa wa inna tahiyyatahu rak'ata ni gaisuwar da ake wa masallaci raka'a biyu ne fa qum farka'ahuma kaga har ya zauna sai manzon Allah yake ka tashi kai raka'a biyu nan sannan ka zauna kala sai abu zarrin yake fa qumtu sai na miƙe na raka'o'i guda biyu din sun ma'uttu fajalastu ilai sai na dawo na zauna kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam sai nake ya rasulullah innaka am amartani bis salat kai min umarni in yi sallah fa ma salat me sallah sai manzo Allah yake khairu mawdu'in sallah ita ce mafi alkhairin abinda Allah ya saukar gaba daya duk abinda Allah ya saukar to baka masallah sai manzon Allah ya ce masa istakfir aw istaqil in kaga dama kai da yawa in kaga dama kai kadan kaga kamar yana nuna mata cewa babu wani abu da Allah ya saukar a doron kasa wanda alkhairinsa ya kai na sallah don haka yasa in mutum yana da hankali to sai ya dinga yin sallah da yawa wannan daidai gabar wannan kalma ta annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin isnadin sa yana da kyau yana sahihu jami'i sagir hadisi na dubu uku da ɗari takwas da saba'in a ya taho ta hadisin abu huraira ainihin wannan hadisin riwaya ta abu zal gifari tana da rauni amma kalmar ta inganta ta hadisin abu huraira babu shakka babu wani abin da Allah ya saukar a doron ƙasa na shari'a wanda darajarsa ta kai sallah inda aiki ne dan adam zai yi da jikinsa shine abin da manzon Allah yake cewa istaksir aw istaqil wannan yana cikin dalilai da yasa wasu malamai ke cewa ita nafila ka yawaita yinta ba laifi ba ne ko da za ka yi fiye da adadin da manzo ya saba yi ba laifi ba ne saboda wannan kalma saboda annabin ne ya ce da kansa istakfir ka yawaita sallar a wistaƙilla ko ko ka rage kaga ya nuna cewar yawan nafila ba laifi ba ne saboda kamar izini ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya don haka yasa malaman sunna magabata ba sa tsanantawa don mutum yana yawaita nafila ba a tsananta mishi duk da cewar shi mazan Allah baya wuce raka a goma sha ɗaya a dare don mutum yana fiye da haka magabata ba su tsanantawa sukan kyale saboda ire-iren waɗannan lafuzza da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Zar Jifari yace to naji aikin da yafi daraja wanda Allah ya saukar shi ita shine sallah to ayyul amali afdal ya rasulullahi daga cikin ayyuka wanne ne ya fi falala sai mazo Allah ya ce imanin billahi wa jihadin fi sabilillah imani da Allah dan yana gaba da sallah wata karba mutum bashi da imani ai sa ba karba wa jihadin fi sabilillah to jihadi yana bayan imani in dai kana so ka samu lada mai yawa nan take to mutum ya aiki na jihadi a hanyar Allah tabaraka wa ta'ala wannan daidai wannan gabar ita ma ta inganta hadisin yana sahih sunan nasa'i hadisi na 3129 sai Abu Zarri Gifari ya ce ya Rasulullah tunda kana magana akan imani fa ayyul mu'minina akmalu imanan daga cikin muminai waye wanda imaninsa ya fi kamala ya fi cika sai mazan Allah ya ce ahsanukum khuluqan shine wanda kyansa ya fi halayensa sun fi kyawu daga cikin muminai waye imaninsa ya fi cika sai manzo Allah ya ce wanda halayensa sun fi kyau kaga ya gwada cewar wanda ya fi kowa kyan hali a cikin musulmai shine wanda imaninsa ya fi kamala wato alama ce da take nuna maka imaninka ya cika za a samu halayenka suna yin kyau idan halayenka suna muni alama ce take nuna imaninka ya rabu wani ma'auni ne wanda shi ma ya inganta ta hadisin abu huraira wannan hadisin kaga na Abu Dharr ne akwai hadisin da Abu Huraira ya ruwaito wanda yana kama da haka wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akmalul na imanan ahsanuhum khuluqa wanda yafi kammalar imani daga cikin mu'minai shine wanda halayensa sun fi kyau manzo Allah yake wa khiyarukum khiyarukum eh, nisa'ihim khuluqa ah, in ana neman wanda yafi alkhairi to a dubi wanda yafi kyautatawa matarsa a gida kar mutum ya zama inuwar giginya daga gida ake ganewa kana kyautata wa iyalanka to alamar kai mutumin kirki amma iyalanka na cikin wahala ka fito waje kana kyauta a wannan shirme ne hadisin yana sahihu sunan tirmizi hadisi na 1162 sannan akwai aisha ta rawaito hadisin abdullahi bin abbas ya rawaito hadisin waɗannan duk sun ruwaito ga abu huraira aisha abdullahi bin abbas abu zar gifari duk sun ba da labari manzon allah ya ce alamar imaninka ya cika za a ga halayenka sun yi kyau allah ka sa halaye musu kyau to sai abu zar gifari ya ce fa'ayyar mumini na aslam daga cikin muminai wa ya fi kuɓuta daga haɗari na rayuwa da kuma lahira sai manzo Allah ce man saliman nasu min lisanihi wa yadihi wanda mutane sun kukuta daga harshensa da kuma hannunsa harshensa baya cutar da mutane hannunsa baya cutar da mutane da wannan ya fi kukuta daga fitinar duniya da kuma ta lahira wato kaga annabi ke koya mana lakanin ma rayuwa ka, ka guji ɓata mutane idan ya zama ka guji bata mutane zaka zauna da su lafiya sannan kuma ya zamanto hannunka baka cutar da mutane to mutukar kai haka duniyar ka za ta yi kyau kuma lahira kama za ta yi kyau wannan ya zo ta hadisin Abdullah bin Umar shi ma ya ruwaito wannan hadisi wanda in ka dubi sahih bukhari kitabul iman akwai babin da al-imam bukhari ya kawo a farkon kitabul iman yana cewa babul muslim yana magana akan waye musulmi sai ya kawo wannan hadisi da sai abu zarar gifari ya ce ya rasulallah ayyu salati afdal daga cikin salloli wacce sallah ce tafi daraja sai maza Allah ya ce tulul kunuti sallar da tafi daraja ita ce wacce aka daɗe wato da tsayuwa a cikinta saboda aka yi sa daɗewa a tsaye a sallah yana daga cikin abin da ke nuna darajar ita wannan sallah din amma wannan ya shafi ibadar mutum shi kadai in ka dubi sallar manzon Allah a cikin dare zaka ga annabi sallallahu alaihi wasallam dade har kafafunsa su kumbura wanda ya zo cikin hadisai da yawa hadisin Aisha hadisin Al-Mughira bin Shu'ba duk sun bada labari sannan akwai hadisin Jabir ibn Abdullah wanda shi ma yana sahihu Muslim hadisin 756 manzon Allah yake sallar da tafi daraja ita ce sallar da aka fi dadewa a cikin ta saboda ka dade kana sallah to kafi kusantar Allah akan wanda bai dade yana sallar ba da shine tulul qunuti Abu Dharr Jifari yace kuntu ya Rasulullah fa ayyul hijrati afdal daga hijira kuma nau'ukan hijira wace hijira ce tafi falala sai manzon Allah yace man hajara sayyi'ati shine wanda ya kaurace malaifuka in ka kaurace to to hijirarka ta fita kowa kyau ba kaura daga wannan gari zuwa wancan garin ba kaura ka bar laifi ka kaurace ma laifi wanda shi ma ya samu hadisin abdullahi bin eh, Amur, bin al'asi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal hijrata khaslatani ihdahuma an tahjura sayyi'ati wal ukhra an tuhajira ila Allah wa rasulihi, hadisin al-imam ahmad wato manzo Allah ya ce hijira iri biyu ce akwai hijira da zaka yi kaura ka bar garinku saboda gudu tsira da addinin Allah saboda tsira da addininka akwai kuma hijira wanda za ka ƙaurace ma laifuka ka bar laifi ƙaurace hijira ne mutum yakan ce ya kasa tubala baka iya hijira ba dai ka dage in ka dage za ka iya wallazina na na lanahdiyannahum bulala duk wanda ya dage in ji Allah Allah ya ce na yi alkawari zan shirye da shi saboda ka babu wani laifin da za ka dage ba za ka iya barin ba da ka dage Allah sai baka taimako amma dama ka ce ba za ka iya ba shikenan shedan sai ya samu nasara a kanka Allah shi kare Abu Zar Gifari yace ya Rasulullahi massi fa masiyam menene azumi sai manzo Allah yace fardun mujziyun ai azumi farilla ce mai tabbacin sakayya domin Allah ya yi alkawari duk wanda ya azumi zai ba shi lada wanda har aka samu wasu hadisai da ke nuna cewa yayi azumi riya ba ta shiga cikinsa. Eh, eh, ta eh, manzon Allah ya ce wa inda Allahi abu'afun kaseera a wajen Allah akwai ninkin lada ninki mai yawa Abu Zar ya ce fa ayyul jihadi afdal daga nau'ukan jihadi wani jihadi ne ya fi daraja kala sai manzon Allah ya ce man uqira jawaduhu wa uhri Shi ne mutumin da ya tafi jihadi aka soke dabbar da ya hau sannan kuma aka zubar da jininsa ya tafi jihadi da shi da dokin ba wanda ya dawo gida manzon Allah ya ce to jihadinsa ya fi na kowa Abu Zar Gifari ya ce ya Rasulullah fa ayyu sadaqati afdal wace sadaka ce ta tafi falala kala sai manzon Allah ya ce jihadul muqil yusarru ila faqirin kokarin mai kadan karka dauka kokarin mai dukiya la iya kudin naka ba yawa amma sai ka daure ka ciro kadan ka bayar sai manzo Allah ya ce sadakar ka tafi ta kowa sadakar ka tafi ta mawadaci saboda ai shi yana da dukiyar da yawa kai ko baka da ita da yawa amma ka iya daurewa ka ciro ka bayar manzo Allah ya ce sadakar ka tafi falala kuma hadisin ya inganta ta riwayar abu huraira eh, yana sahihu sunan sa'i hadisi na 2726 sai ya ce sun ma'ayyu ma'an zalallahu alaika a azam ya rasulallah daga cikin ayoyin da Allah ya saukar maka wace aya ce ta fi girma sai manzo Allah ya ce ayatul kursi sun makala sai ce ya aba zarri masamawa ta sab'un alkursi illa ka halkacin mulkatin bi arjin falakin in za a gwada in za a gwada faɗin sammai bakwai da faɗin kursi kamar zobe ne na bakin karfe yadda ya a wata riwaya zobe a samu babban daji a jefa a ce da zoben da wannan dajin wannan fi girma wato idan aka ɗauki idan aka ɗauki sammai bakwai aka ɗora kan kursiyu ba za ma ka ganshi ba kamar kai ne ka shiga hamada ta je neman zobe ya ɓata wanda ya san hamada ba wanda za ka yi tafiya ta kai kilomita dubu ya shi ne zoben ka yi ɓata a wannan yashin kana neman shi ai zoben ba za ka gani ba to shine manzon Allah ya bada wannan misali sai manzon Allah ya ce wa fadlul arshi alal kursiyyi kuma idan za a gwada kursiyu ɗin da girman al'arshi ka fadulil falati alal halka kamar girmar wannan dajin ne in an kwatanta da girman zobe wato shi kansa kursiyu idan an a akan al'arshi ba a iya gane shi zai bace saboda ƙanƙanta. Allah ka samu iya girmama ka daidai wannan gaba hadisin ya inganta yana silsilatu sahiha hadisin 109 har ma Muhammad Nasiruddin Al-Albani da ya kawo hadisin abu zarri din nan yana mujallar na farko shafin hudu ya ce wa'alam ka sani annahu la ya siffo fi sifatil kursiyi gairu hazal hadis in banda wannan hadisin babu wani hadisi da ya inganta game da siffan kursiyu na Allah tabaraka wa ta'ala duk wani hadisi da ka ji akan kursiyu bai inganta ba sai wannan daidai wannan gaba kawai saboda haka zaka ga hadisin karkashin tafsirin suratul baqara aya ta 255 ayatul kursi wato sai zama wannan hadisin yana fassara kalmar da Allah ke cewa wasi'a kursiyuhu samawati wal arda fadin kursiyunsa fi karfin fadin sammai da ƙasa wata shi ne abinda manzon Allah ke faɗa ta hadisin Abu Zar wa huwa sarihun fi kauni al-kursi a'zamal makhluqati ba'da al-arsh in banda al'arshi babu halittar Allah da ta kai girman kursiyu wa annahu kai mun bi nafsihi idan aka ce kursiyu halitta ce sosai ba wai wani abu ne da ake suranta maka shi ba halittar Allah ce amma saboda nisan ta ba ma iya ganinta amma babu shakka tana nan halittar Allah ce mai tsananin girma abinda ya fita girma kawai shine al'arshi to sai abuzar gifari ya ce ya rasulallah kamil anbiya wa annabawa kuma nawa ne annabawa nawa ne ya rasulallah sai manzo Allah ya ce mi'atu alfin wa ishiruna alfan annabawa dubu wato ɗari da ishirin ne Allah ya aiko kuntu sai na ce ya rasulallah kamil rusul min zalika daga cikinsu manzanni kuma guda nawa ne قال sai ذا Allah yake salatu mi'atin wa salatata ashara da yani jamman gafira yani wa hum kasirun manzo Allah yake ai manzannin cikin su wato manzanni 300 ne da to wannan daidai gaban nan da inganta ba wato shi wannan hadisi na Abu da Gifari kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa yana da tsawo hadisin wasu sassan hadisin sun inganta wasu sassan hadisin kuma su inganta ba saboda ana samun ashawahid ta wasu sassa kamar nan da nake ba da labari wannan zaka gani a majmu'u fatawa mujallal na bakwai shafin 409 ibn kasir shi ma ya tabbatar da wannan hadisin yana da rauni yana albidayatu wan nihaya mujallal na biyu shafin 140 akan cewa babu wani hadisi da ya tabbatar da adadin annabawa da manzannin Allah babu wani hadisi da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka wannan gaba bai inganta ta inganta ba Abu Zar Gifari sai ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullahi man kana awwalukum waye na farkon annabawa sai manzon Allah ya ce Adamu sai Abu Zar Gifari ya ce annabiyyun mursalun shin annabin Allah ne da Allah ya bashi manzanci kala sai manzon Allah ya ce na'am khalaqahu Allahu bi yadihi Allah ya halicce shi da hannunsa wanda faka fihi min ruhihi ya busa masa wato daga ruhinsa wa kallamahu qibala Allah yayi magana da shi kai tsaye ba tare da an samu shamaki ba saboda haka yasa annabi adam ya samu wata falala ta musamman daga cikin wato halitta na yan adam sai ce ya aba zarrin arba'atun suryaniyun manzanni guda hudu sun fito daga yaren suryaniyun yani suryaniya har yanzu akwai raguwar wannan yare a middle east ana samu a iraq da yankin turkiya da syria ana kiransa suryaniya galibi littafan a taura attaura da injil da azabur da wannan harshe suka zo saboda haka zaka samu har yanzu ana rubuta littafai wato kamar na bible da sauransu suka rubuta da wannan yara manzan Allah ya ce annabi adam da annabi shefu ya ce wa akhluk shine idris alaihi salam wa huwa awwal man khaffa bil qalam annabi idris shine farkon wanda ya amfani da alkalami yayin rubutu wa nuhun sannan annabi nuhu alaihi salam waɗannan annabawan suryaniyun sai manzon Allah ya ce wa arba'atun min al-arab sannan annabawa guda hudu larabawa ne manzon Allah sai ya ce ma Abu Zarri da annabi Hudu wa Shu'aibun da annabi Shu'aibu wa Salihun da annabi Salihu sai manzon Allah ya ce wa nabiyyuka Muhammad da annabinka Muhammad waɗannan larabawa ne ya ce ya rasulallah kan kitaban an zalahullah littafai nawa Allah ya saukar ƙala sai manzan Allah ya ce mi'atu kitabin wato littafai ɗari ne wa arba'atu kutubin littafai ɗari da hudu Allah ya saukar unzila ala shetin hamsu na sahifa annabi shetu Allah ya bashi warkoki guda hamsin wa unzila ala a yani akhnuq 30 sahifa aka ba mu annabi Idris warkoki talatin. wa unzila ala Ibrahim 10 sahaif annabi Ibrahim aka bashi warkoki guda goma. wa unzila ala Musa qabla at-taurat ashru sahaif kafin a ba mu annabi Musa littafin a taura aka bashi warkoki guda goma. wa unzila at-taurat aka saukar da at-taura wal injil wa zabur wal qur'an wannan bai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba game da yaren annabawa da sauransu daga daidai wannan har zuwa ƙarshen hadisin yana da rauni malamai suna raunin kashi hadisin yana da tsayi abu zar gifari ya ce makanin sahifata ibrahim kaga ya yi ta tambayoyi ga annabi sallallahu alaihi sallam, wanda zai yi wuya ka samu wani sahabi da ya irin dacen nan ya yi wa annabi irin waɗannan tambayoyi a lokaci guda saboda an hana su daga baya amma wannan ya auku ne tun yana makka yaya takardun da Allah ya ba mu annabi Ibrahim ne misalin su kala sai annabi ya ce kanat amsalan kullaha ai warkokin da aka ba mu annabi Ibrahim duk misalai ne a cikin su sai annabi ya bayyana yanda yanda misalan suke ayyuhal malikul musallatul mubtalal magruru ya kai mai mulki wanda aka baka iko kai baka gane ba an jarabce ka baka gane ba ka shiga rudu wato wannan misali ne na aya da take cikin warkokin da aka ba annabi Ibrahim game da masu mulki inni lam ab'aka litajma'a ad-dunya ba'daha ala ba'din aini ban turo ka ban baka mulki ba dan ka tara dukiya walakin ba'astuka litarudda anni da'watal mazlumi ai abin da yasa na baka mulki saboda a madadina ka kare wato zalunci ga wanda aka cuta ya zama kana madadina madadin wato Allah Ta wa wata'ala wato Allah yana ba da mulki ga mai mulki saboda ne. saboda ya zama to kariya ga waɗanda ake zalunta fa inni la wa walau kanat min kafirin ni ko ba zan mayar da addu'ar wanda aka cuta ba ko da kafiri ne wa alal aqil ya man lam yakun magluban ala aqlihi ya kai wanda ba a rinjaye hankalinsa ba an ta kuna lafu sa'atun ya kamata a ce kana da sa'o'i wato ya kamata ka raba ka a rayuwa wannan yana cikin warkokin annabi ibrahim a.s. wato in kana da hankali lokaci da aka baka ka raba shi saboda babu abin da Allah ya ba ma dan adam wanda yake mai albarka kamar lokaci da ya karɓe lokacin shi kenan damar ta kare to lokutan nan ka rarraba su sa'atun yunaji fihi rabbahu a samu lokacin da kake ganawa da Allah shi kadai wa sa'atun yuhasibu biha nafsuhu a samu lokaci da kake zaunawa kai makan kalisabi kai makan ka hisabi ya matsayin ka yau inda ana lahira ne kai kana ganin wuta zaka yi ko aljanna kai makan ka hisabi ya kamata a samu wannan lokaci wa sa'atun yatafakkaru hafi fi illa, ya kamata a samu lokaci da zaka ringa tunanin halittun Allah kawai wa sa'atun yakhlu fiha li hajatihi min al-mat'am wal mashrab a samu lokaci wanda dama ka kebe ne saboda cin abinci ko saboda biyan bukatunka idan mutum yana da lokaci wato zai raba lokutansa ya zama to wannan ga lokaci ga abin da za a yi saboda nan ne za ka samu riba ta rayuwarka to irin wannan shine yake cikin warkokin annabi ibrahim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ringa gaya ma abu zar al-gifari sai abu zar al-gifari ya ce fa makana tsohon musa warkokin da aka ba ma annabi musa su kuma ya suke kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kana abran kullaha duk warkokin da aka ba ma annabi musa alaihi salam abubuwan lura ne kamar dai misalai irin da annabi ibrahim alaihi salam wato sai annabi ya karanta masa misalin abin da ke cikin warkokin da aka ba ma annabi Musa alaihi salam ajibtu liman ayqana bil maut ina mamakin mutumin da ya tabbatar da zai mutu sun ba huwa ya fahu sannan gashi yana farin ciki wannan yana cikin warkan annabi Musa alaihi salam ka tabbata za ka mutu amma kana farin ciki wanda ya tabbata zai mutu bai ma kamata ya dariya ba kenan wa ajibtu liman aykana bin nari ina mamakin mutumin da ya tabbatar akwai wuta sun huwa ya sannan gashi yana dariya wa ajibtu liman aykana bil qadari ina mamakin mutumin da ya tabbatar akwai kaddara sun huwa ya sabu sannan gashi yana tawhala yana tawhala wai shi zai amfani kansa ko zai kare kanshi ba ya iya komi ba sai abinda Allah ya kaddara ajibtu liman ra'a dunya ina mamakin mutumin da ya ga duniya wata kalluba ha bi ahliha yanda duniya take jujjuya masu ita baka ganin da wani mai mulki ana tsoron sa yanzu ya zama abin tausayi zaka zaka iya bada misali baka ganin mutumin da da ana nuna shi da yatsa saboda dukiya yanzu gashi ya zama matalauci wato duniya ta jujjuya wasu mutane kuma ka gani yace ina mamakin ka bayan kaga abin da duniya ta yi ma wasu mutane sun matsuma anna hasan na har kake nutsuwa da ita wato idan kana nutsuwa da ita kai ka manta kai ma za ta iya mata yadda duniya ta kifar da wasu haka nan kai ma za ta kifar da kai Allah shi kare mu wa ajibtu liman ayqana bil hisabi gadar ina mamakin mutumin da ya tabbatar akwai hisabi a gobe kiyama summa la ya'lamu summa amma kuma baya aiki wannan duk yana cikin misalai wanda Allah ya sanya Eh, abubuwan lura wato a warkokin annabi Musa alaihi salam Abu Zar Gifari sai ce to ausin ya Rasulullah min wasiya bayan yayi tambayoyin annabi dai bai ce ya isa haka ba la manzo Allah ya kyale shi ya dinga tambayoyin sai sai ce to ya Rasulullah min wasiya kala sai manzo Allah yace usika bi taqwallah ina ma wasiya da kiyaye Allah ka riga kiyaye Allah duk inda zaka fa innahu ra'sul amri kullihi saboda kiyaye Allah shine kan al'amari baki daya duk wanda ke so ya tsira dole sai ya kiyaye Allah sai da ce ya rasulullahi zidni ka kara min kala sai manzo Allah ya ce alayka bi tilawatil qur'an ka rika karatun alqur'ani wa zikrillahi da zikirin Allah fa innahu nurul laka fil ardi wa zukhrul laka fis samai saboda tilawar alqur'ani da zikirin Allah su ne haskenka a doron ƙasa kuma su ne adanar ladarka a sama a wajen Allah tabaraka wa ta'ala kuntu sai nace ya rasulullah zidni ka ƙara min wasiya qala sai manzo Allah yace iyaka wa kasratu Bahik iyaka wa kasratu dhahik ka kiyaye yawan dariya fa innahu yumitu alqalba saboda yawan dariya yana kashe zuciya wa yazhu wa yazhabu bidunil sannan yana kawar da annurin fuska hadisin ya inganta yana sahihu Targi. hadisi na 2233 wato lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da yawan dariya yana kashe zuciya Abu Zar Gifari yace ya Rasulullahi zidni ka kara ne. kala sai manzo Allah yace alayka bi samti ka fi yawan shiru a rayuwarka kar ka fi yawan surutu ka zama mai yawan shiru illa min khairin sai fa idan in ka bude bakinka alkhairi ne zai fa innahu maqradatun lishaytani anka idan ka zama kana lizimtar shiru to kamar kana koran shaidan ne daga gare ka wa amnu laka ala amri dinika kuma wannan shi zai taimaka maka akan al'amura na addininka sai Abu Zar al-Ghifari yace zidni a kara min kala sai manzo Allah yace alayka bil jihadi to ka rike jihadi fa innahu rahbaniyatu ummati saboda shine gudun duniya ga al'ummata duk wanda ke gudun duniya in dai musulmi ne to ya je jihadi kaga dai samu tafiya lahira cikin sauki kuma ga aljanna hadisin yana sahihu targhib hadisi na 2233 wannan ma ya inganta nace ya rasulullahi zidni ka kara min sai manzon Allah ya ce ahibbal masakin ka so talakawa wajalisun kuma ka rika zama da talakawa kuntu sai nace ya rasulullahi zidni ka kara min qala sai manzon Allah ya ce unzur ila man tahataka ka rika duba wanda ke ƙasa da kai wala tanzur ila man fawqaka ka daina duba wanda ke sama da kai fa innahu ajdaru Allah tuzdara ni'matullahi indaka wannan shine abin da zai taimaka ya zaman to ba rena ni'imar da Allah madaukake ya maka ka rika duba wanda kafi ba wanda ya fi ka ba nace ya rasulullahi zidni ka ƙara min to nan ne sai manzo Allah yake qulil haqqa wa in kana murra kaga fa sai yanzu muka kawo ma inda ibnu hajar ya dazu kaga ya dace magana da tsawon gaske magana tana da tsawo don ko a bayani na ba duka ma na kawo ba na rarrage wasu hadisin yana da tsayi kamar yadda ya faɗa manzo Allah ya ce ka faɗi gaskiya ko da gaskiyar tana da ɗaci wa in kana murran kuntu sai ce ya rasulullahi zidni ka ƙara min qala sai yace li yaruddaka anin nasi ma ta'rifu min nafsika wala tajid alaihim fi ma ta'ati duk abin da ka iya yi na laifi dan dan adam yayi ji zafi wato ka zan me yafewa wa ka ka aiban an ta'rifa minan nasi ma tajhalu min nafsika abinda ka jahilta maranta sai gashi ka gani ga mutane wato wannan ishara ce gare ka au tajid alaihim fi ma ta'ati summa baraba yadihi ala sadri sai manzo Allah ya bugi kirjina yace ya abazarri la aqla kat tadbiri babu hankali kamar mutumin da zai zauna ya rika yin tunani babu mai hankali kamar wanda ke haka wala wara'a kal babu abin da ke kai kame kai wato ta wajen tsantsani ka kame kanka mutum zai iya hana kansa aikata laifi ya zama to duk abin da zai iya sa ka kai ga sabon Allah ka guje shi Alimamu imamu ya kawo wannan hadisin cikin littafin sa laani al-masnu'a yana juz'i na biyu shafin da talatin biyar. ya ce wala shakka fi wab'ihi babu shakka hadisin nan bai inganta ba haka ma Muhammad Nasiruddin al-Albani a silsilatu sahiha hadisi na 3223 ce wa haza sanadun da'ifun haka nan Ibn Taymiyyah cikin majmu'u fatawa mujallal na 7 shafin 409 hadisu Abi Dharr fi dhalika lam yathbut indahu su malaman hadisi wannan hadisin da ya zo da tsayin nan gaba daya ba su dauke shi wato hadisi ingantacce ba to amma ba duka hadisin ba ne ake watsi da shi ya zama akwai wasu amsoshi da annabi ya gaya ma abu zarri waɗannan amsoshin da manzon Allah ya faɗa mar su kuma sun inganta sannan wannan hadisin akwai riwayar da ta zo ta inganta saboda haka yasa al-Imam al-Hakim ya inganta hadisin in ka lura Ibn Hajar da ya kawo hadisin Abu Lugul Maram ya yarda hadisin ya inganta ne to amma akasarin malaman hadisi suna cewa hadisin nan bai inganta ba inda riwayar da ta zo da tsawon nan littafin sahihu Ibn Hibban ba ta inganta ba to amma akwai ash-shawahid misali akwai hadisin al-Imam Ahmad ya zo a littafin al-Musnad mutawwalan yana mujallar na biyar shafin da da ɗari hamsin tara wannan hadisin ya inganta so wanda ya inganta nan bari mu karanta ku ci ne hadisin Abu Zarri wanda ya inganta sabanin wanda Ibn Hajar ya kawo a littafin bulugul mara shi wancan hadisin yana da rauni galibin malaman hadisi sun ce isnadin shi bai da kyau wannan hadisin da zan karanta shi ne wanda ya inganta ana bi zarri an karbo daga Abu Zarri Gifari kala abu zar gifari ya ce amarani khalili bi sab'in masoyi na manzon Allah ya min umarni da abubuwa guda bakwai wannan ya inganta da wannan nema ma ibn ya kawo a bulugul maram da bai samu mushkila duk da cewar ko wanda ya kawo a bulugul maram din wato akwai gabobi na hadisin wanda sun inganta wannan gabar da yake so ya kafa hujja da ita ta inganta wanda shi yasa ya kawo wannan gaba yayi yi watsi da sauran hadisin saboda ibn hajar babban malamin hadisi ne ya san hadisin wato bai inganta ba in ya kawo shi gaba ɗayansa wanda ya saurara zai ɗauka ai hadisin gaba ɗayan shi ne ya inganta sai ya dazo inda yake gani ya inganta kawai wasiyar manzon Allah ga Abu Zarri da abubuwa guda bakwai na ɗaya abu zarar gifari ya ce amara ne bi hubbil masakin manzan Allah ya min umarni in so talakawa waddunuwi minhu in matso kusa da su wannan gaskiya ne shi kansa annabi Allah ya mar umarni ya so talakawa babu shakka son talakawa yana daga cikin alamomi na tabbatar imani a zuciya kyamar talakawa yana cikin alamomi na raguwar imani a zuciya saboda ka idan ka ga duk matsayin da ka samu bai raba ka da talakawa ba kana iya zama da su don shi yasa ya ce waddunuwi minhum yawan matsowa kusa da su wanda shi yasa zaka samu a tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa haka nan yake farkon musulunci talakawa nan suka ta karban addini wanda daga baya ne mawadata suka yi dinga shigowa amma a farko waɗanda ba su da gata cikin jama'a su ne waɗanda suka dinga karban addinin musulunci kusantar talaka yana da albarka saboda za ka san damuwar shi har ma ka iya tallafa mishi in baka kusance shi ba za ma ka sani ba sannan illar ita ce ba mamaki kai ma ka talauce wata rana to da ba lokacin da kake da hali ka nisance su in ka talauce ka dawo kununsu ai ba zai yi ba ko to kaga akwai ma hikima wadda wasiya ta farko kenan wasiya ta biyu abu zar gifari ya ce wa amara ne an anzura ila man huwa duni wala anzura ila man huwa fauki manzon Allah ya min umarni in rika duba wanda yake kasa da ni in daina duba na sama da wannan gaskiya ne wasiya ta biyu kenan wato idan a komai kake a rayuwa ta ilimi ka duba wanda ka fi ta dukiya ka dubi wanda ka fi wato eh, rayuwa haka nan ba ɗaya take ba akwai wanda ka fi shakka ka rika duba wanda ka fi ka daina duba wanda ya fi ka in kana duba wanda ya fi ka babu shakka wannan zai sa mutum ya zama mai butulci ba zai ma Allah godiya akan ni'imar da ya bashi ba na uku wa ne an asilar rahima manzo Allah ya min umarni in sada zumunci wa in adbarat ko da zumuncin ya juya baya domin akwai zumunci da yake juya baya kana bin su suna gudunka karka bar bin su kai ta bin su har zuwa mutuwarka shi yasa ce, wa in adbara koda a ce zumuncin ya juya baya wannan wasiya ce ta uku Allah ya samu iya na hudu wa ni Allah as'ala ahadan shay'an manzo Allah ya mai umarni a matsayin wasiya har in mutu kada in roki kowa komai sai dai in roki Allah sai na ga kamar wannan zai dan mana wahala yanzu ko amma dai zamu gwada na biyar wa amarani an akula bil haqqi wa in kana murran kaga dai har yanzu mun samu hadisin eh, ibnu hajar da yake kokarin ya kawo manzon Allah ya min umarni an akula bil haqqi wa in kana murran in faɗi gaskiya ko da dai gaskiyar ta kasance mai ɗaci to wannan shine hadisin da ya inganta domin idan aka ce kulil haqqa walau kana murran ka faɗi gaskiya ko da ya kasance ko da ta kasance mai ɗaci to ai babu gaskiyar da ba ta da ɗaci ko wato abin da ake nufi ka faɗi gaskiya ko da yake gaskiya tana da ɗaci amma kar ka dubi ɗacinta ka faɗe ta shine abin da manzon Allah yake faɗa ba wai annabi yana nufin ka faɗi gaskiya ko da gaskiyar mai ɗaci ne ba don kowace gaskiya tana da ɗaci to kaga wannan ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na shida wa ni Allah akhafa fillahi mata la'im manzon Allah ya min umarni kada in ji tsoron zargin mai zargi inda akan al'amarin addini in abu ya shafi addini in kau da kai ga kowa in faɗi gaskiya kada in dubi wani zai zarge ni a'a mutunci na zai zuba a'a ba za a karbe ni ba za a kushe ni la. ka faɗa kuru matukar gaskiya ne Allah ka samu iya sai ya ce na bakwai wa amarani an uksira min kauli manzo Allah ya min umarni in yawaita zikirin la haula wala quwwata illa billah fa innahunna sai annabi ya ce domin la haula wala quwwata illa billah dinnan min kanzin tahta al-arsh Allah ya ɗauko su ne daga wata taska da take ƙarƙashin al'arshi ya ba mu Allah. Wani hadisin yana a sunan kubra na al-Imam al-Baihaqi eh, kitab al yasir haka nan al-Imam ya kawo shi a littafin al kabir akwai riwaya da ta zo mai kama da haka ita ma ta inganta Abu Zar al-Ghifari yace awsani khalili bi sab'in masoyina manzon Allah ya min wasiya da abubuwa guda bakwai sai ya jera su bi hubbil masakin in so talakawa wa an adu nuwa minhum in matso kusa da su wa an anzura ila man huwa afsadu minni in rika duba wanda ke kasa da ni wala anzuru ila man huwa fawqi in daina duba wanda ke sama da ni wa an afila rahimi in sada zumunci na wa in jafani koda kuwa mutanen suna wato cutar da ni suna mugunta gare ni dan akwai dangin da ba sa son zumuncinka to karka daina kai kai kai sai ce a ƙarshe wa an uksira min la haula wa la quwwata illa billah saboda kai sa wannan zikiri yana cikin alaskarul mutlaka waɗanda suka samu inganci daga bakin manzon Allah annabi da kansa ya ce a yawaita kaga wasiya ma yama Abu Zar Gifari don haka zikiri ne wanda ya kamata a ce mutum ya yawaita shi a rayuwarsa la haula wa la quwwata illa billah iyakanan wa an kallam bi murril in rika faɗin ɗacin gaskiya wa Allah ta ne fillahi laumatu la'in sannan game da addinin Allah kada zargin mai zargi ya dame ni wa Allah af'alan fashe an kuma kar in roki mutane komai a rayuwata wannan hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 2166 da kuma sahihu targhib hadisi na 811 inda ya samu hadisin Abu Musa Lashari wanda shi ma ya da labari falalar la haula wala quwwata illa billah iyaka nan ya zo ta hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda yana sahihul Bukhari kitabut tauhid babu qaulillahi ta'ala wa kana Allahu samian basira da kuma kitabud da'awat babu du'a idza ala aqaba da kuma kitabul qadari da kitabul jihad al-Imam Bukhari ya kawo hadisin Abu Musa a wurare da yawa falalan zikirin la haula wala quwwata illa billah kuma hadisin yana sahihu Muslim yana kitabu zikiri wa du'a babu istihbabi khabdi sauti bi zikiri sannan akwai riwaya ta Abu Huraira shi ma ya kawo bayani akan falalalla haula a hadisin Abu Huraira manzon Allah ya ce aksiru min qawli kaga wannan ya shafe mu duka ba ma wasiyar Abu Zarri ba manzon Allah ya ce aksiru min qawli la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah iyaka nan fa innaha kanzun min kunuzil janna wanda taska ce daga cikin taskokin aljanna ya samu riwayoyi da suka inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wato wannan yana tabbatar mana ikirari na gaskiya abu ne wanda ya samu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ko da kai ne kai laifi kai ikirari akan gaskiya shine umarnin Allah gare mu wanda ya zo a cikin alkur'ani kuma ya zo ta hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato shi rayuwar musulmi ya tabbata mai yin gaskiya a koda yaushe yana daga cikin abin da ibn al-usaimi yake bada misali da shi a sharhin wannan hadisin inda ya taho a suratul nisa'i aya ta 135 ya ayyuhal ladzina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada lillahi walau ala anfusikum aw al walidayni wal aqrabin kaga Allah ya mana umurni ya ku waɗanda suka yi imani ku tabbata masu tsayi da gaskiya masu tsayi da adalci ku tuna gaskiyar da za ku yi ta ne domin Allah sai Allah ke ce walau ala anfusikum kaga ko da a kotu ne za a kira ka wani kayi laifi Allah ya ce ka ce e na yi, idan kayi laifi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabina ko da iyayenka ne za ka faɗi gaskiya a kansu ka faɗi gaskiya babu magana son zuciya ko kuma dangi Allah ta baraka wata ala ya faɗa sai ga hadisin da shi ibn hajar ya kawo a nan ƙulil haƙƙa walau kana murra ka faɗi gaskiya ko da gaskiyar ta zama to mai ɗaci اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على wa وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك